Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Shugaban rundunar sojojin Najeriya Christopher Musa ya sauka a ƙasar jamhuriyar Nijar inda ya samu ganawa da shugaban dakarun sojojin kasar jamhuriyar Nijar Salau Barmo inda babu shakka suka yi wata ganawa ta musamman inda masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto kamar yadda kuke gani dai wannan bidiyo ne na Christopher Musan yayin da ya sauka inda ya samu tarfa ta musamman daga shugaban rundunar sojojin tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin Musa Sallau Barmo wanda babu shaka suka shiga inda suka yi ganawa ta musamman kamar yadda kuke ganin waɗannan hotuna nasu da kuma bidiyon tarfar da aka masa. kamar yadda rahoto yake ishe mu a yanzu cewa Christopher Musan shugaban dakarun sojojin Najeriya ya je kasar jamhuriyar Nijar din ne domin ganawa da shugaban sojojin kasar Nijar din ta fuskar batu na tsaro tsakanin abin da ke faruwa na wato harkokin ta'addanci a Najeriya da kuma wato kasar Nijar din inda wasu yankunan ke fama da rashin tsaro inda wato 'yan bindiga ke kai har-hare kamar yadda dai rahoto ya bayyana cewa Christopher Musen ya je ne a dangane da samar da haɗin kai domin a yaƙi rashin tsaron da ke faruwa tsakanin Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar kamar yadda dai batu ya bayyana. Duba da irin abin da ke faruwa a Najeriya musamman ta fuskar yaƙi da 'yan ta'adda inda batu yake ishewa cewa ya je ne domin ganawa ta musamman duba da yadda za a shawo kan al'amarin a tallafi juna wajen magance matsalar rashin tsaro da 'yan ta'adda ke kai har-hare a sassa da dama domin Nijar da Najeriya na da iyakar juna domin wato wannan abubuwa da ke faruwa idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfi to za a yi maganin matsalar cikin ruwan sanyi kamar yadda dai rahoto ke ishewa a yadda batu ke bayyana. Wannan zuwa na Christopher Musa dai wasu na ganin cewa abu ne da ya nuna cewar dama can bai kamata a ce an samu matsalar da ta faru tsakanin Nijar da Najeriya ba a baya bayan juyin mulkin da ya faru. Inda idan ba za ku manta ba yayin da aka yi juyin mulki a shekarar da ta gudana wato a jamhuriyar Nijar yayin da Cani ya hau kan mulki a lokacin da ECOWAS ta so tura sojoji zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin domin kwato wannan mulki daga hannun wato sojojin ya dawo hannun farar hula wato hannun bazim inda a wannan lokaci aka haɗa rundunar sojoji Christopher Musa shine wanda zai jagoranci a afkawa ƙasar Nijar ɗin sai dai a wannan lokacin yayin da malaman ƙasar Najeriya suka tashi kai tsaye da kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Abdulsalam da kuma wato shugaban shugaba mai alfarma sarkin musulmi da suka ringa kai kawo zuwa ƙasar Nijar ɗin yayin da aka sulhunta aka ajiye abin wanda tun a wannan lokaci maganganun da Kiristofa Musanye na cewa a shirye suke umarni suke jira kawai domin su afka Nijar inda babu shakka wannan kalamai bai yi wa 'yan Nijar daɗi ba. sai dai bayan ajiye wutar fitinar da aka sulhunta abin yayin da malamai suka shiga suka fita abin ya kwanta a yanzu ana neman abin da zai ɗinke dukkan wani rabuwar kai tsakanin Nijar da Najeriya ne domin Nijar da Najeriya 'yan uwan juna ne kamar yanzu ta fuskar abin da ya kai Kiristofa Musa kamar yadda bayani ke bayyana cewa ya je ne a dangane dai da batun haɗin gwiwar tsaro domin kawo wato ƙarshen harkar ta'addanci da ke addabar Nijar ɗin da kuma Najeriya wanda babu shakka tun ja can abin da ya kamata Nijar da Najeriya kenan su haɗe kansu wajen yi. A yanzu dai wannan zuwa nasa ya gana da shugaban sojojin jamhuriyar Nijar ɗin ne wato Sallau Barmo wanda ya samu tarfasa da dakarun sojoji tun saukarsa a jamhuriyar Nijar ɗin. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ziyara da shugaban sojojin Najeriya Christopher Musa ya kai zuwa ƙasar Nijar ɗin a wannan tattaunawa tasu ya zaman sila da za a samu wato wata fahimtar juna tsakanin Najeriya da kuma Nijar ɗin da kuma kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar Najeriya da kuma Nijar. Nijar dai da Najeriya na da daɗaɗɗen tarihi na alaƙa da juna da kuma 'yan uwantakar juna wanda tun shekara aru-aru da suka gabata tun kafin zuwan turawa zuwa ƙasar Nijar da Najeriya. Nijar da Najeriya a bace guda ɗaya. Turawa ne da suka zo suka rabata yayin da suka shata nan ya zama Nijar can ya zama Najeriya wanda amma a lokacin a haɗa ake. amma tun bayan zuwan turawan dai duk da cewa sun zo sun raba kasashen Nijar da Najeriya sun sa wa ko'ina suna yayin da Nijar wato kasar Faransa ke rike da ita yayin da Najeriya kuma kasar wato Ingila ke rike da su inda dai tsohuwar uwargijiyar Faransa da ta rike Nijar ta tafi da tsarin su a matsayin wato yanayin tsari na faransanci inda kuma a nan najeriya aka tafi da tsarin wato ta fuskar turawan ingila na mulkin mallaka amma duk da cewa sun raba amma hakan bai hana alakar tsakanin 'yan nijar da najeriya ba domin a yanzu saboda irin ɗinkewar alaƙa da Nijar da Najeriya suka yi za ka samu cewa an zama 'yan uwan juna ta fuskar auratayya ta fuskar addini wanda idan ka ɗauko arewacin Najeriya da Nijar za ka samu duk abu ɗaya ne addinin musuluncinsa ɗaya haka zalika auratayya ta shiga tsakani zai wuya ka ga ɗan Nijar ɗin da ba shi da ɗan uwa a Najeriya zai wuya ka ga ɗan Najeriyar da ba shi da ɗan uwa a Nijar haka zalika ta fuskar auratayya akwai da yawa daga cikin mata da suke najeriya kuma asalinsu 'yan nijar ne aure ya kawo su ne najeriya sun zauna haka zalika za ka samu wasu da yawa daga cikin mata wato aure ya kai su ƙasar jamhuriyar Nijar suna zaune a can tare da iyalansu. Haka zalika ta ɓangaren fuskar mazan ma da suke yin aure-auren. Za ka samu wani ma ya ɗauki iyalansa a Najeriya yake ya ɗauki iyalansa gaba ɗaya cokan ya koma Nijar yana can a nan yake da 'ya'yansa da jikokinsa kuma a nan yake harkokin sana'arsa to kaga kenan Nijar da Najeriya 'yan uwan juna ne idan aka ce za a raba abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba domin arewacin Najeriya da Nijar da abu ɗaya ne kuma wannan abu da ya faru ma tun lokacin da ECOWAS ta sanya wato wannan abu da ake kira takunkumi ga Nijar arewacin najeriya musamman irin su sokoto katsina da dai sauran jihohin da suke yankin nan na kusa da nijar ɗin har jihar kano da abin sai da ya taba su ta fuskar kasuwanci inda 'yan Nijar suna shigowa ƙasar Najeriya suna kasuwanci mai tarin yawa wanda 'yan kasuwar jihar Kano da na sauran yankuna na jihohin Najeriya suna amfana da kasuwancin da 'yan Nijar ke shigowa wanda a lokacin da aka sanya wannan takunkumi ma abin sai da ya taɓa 'yan jihar Kano 'yan kasuwa. Inda tun abin da ya faru har yanzu kasuwancin dai bai gama dawowa daidai ba. kamar yadda yake a da tsakanin Nijar ɗin da Najeriya duba da irin abin da ya faru ba don Allah ya taimaka malamai sun tashi kai tsaye ba da wasu daga cikin shugabannin wajen dakile wannan abu da a ce hakan ta faru an afka Nijar to da ba wannan magana ake ba da wannan alaka da take tsakani to da an rusa ta amma cikin ikon Allah alhamdulillahi hakan bata faru ba 'yan uwantakar juna da mutunta juna tsakanin 'yan Nijar da Najeriya na nan kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya da dukkan wata fitina da za ta haɗa kai ta gwara tsakanin Nijar da Najeriya. Allah ya ƙara danƙon zumunci da ƙaunar juna domin Nijar da Najeriya abu ɗaya ne. Allah muna roƙonka ka ƙara zaunar da mu lafiya tsakaninmu dukkan abin da zai kawo ci gaba tsakanin Nijar da Najeriya Allah Ubangiji ka kawo shi wannan zuwa da Kiristofa Musa zuwa ƙasar Nijar ɗin Allah Ubangiji ya sanya wannan abu da ya kai shi a samu haɗin kan kamar yadda ake batu magana ce ta tsaro. Allah Ubangiji ya tabbatar da wannan abu kuma Allah ya mana maganin wannan rashin tsaro da yake addaban Najeriya da kuma wasu yankunan na ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah ya sa wannan ziyara tasa ta zamanto mai albarka mai amfani. To masu saurari ƙarshen rahoton kenan me za ku ce a dangane da wannan batu na saukar Kiristofa Musan shugaban dakarun sojojin Najeriya Najeriya zuwa kasar jamhuriyar Nijar kamar yadda rahoto ya bayyana cewa wato ya sauka ne domin gana da shugaban sojojin Nijar din a dangane da batun wato haɗin gwiwa tsaro kamar yadda dai rahoto ya bayyana. To masu saurare ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni akan abubuwan da ke faruwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.